na shugaban kasar Congo din kamar yadda su sojojin ke ta korafi. Dokta baka ganin cewa watakila yana tunani a can taron Munich za a fi taimaka masa tun da shugabannin Afirka ba su taimake shi ba? eto eh akwai wannan hasashen. Dokta Jafar Lawal mun gode sosai da wannan dama da ka mu. Madalla. Tuma da tunawar Bashir Ibrahim Idris kenan da Dokta Jafar Lawal. RFI. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Mai sauraro kama da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan lokacin zai leƙa gasar La Liga ƙasar Spaniya ne don duba salon alƙalanci a wannan gasa ta bana. gasar la liga na ɗaya daga cikin manyan lig-lig biyar da aka fice da su a nahiyar turai la'akari da irin zaratan ƙungiyoyi da 'yan wasa da kuma masu horarsu wanda ke fafatawa a cikin ta tsawon lokaci sai dai a bana salon alkalanci a gasar na ɗaukar hankali musamman yadda alkalai ke ba da katin gargaɗi da kuma na kora babu ƙaƙƙautawa misali daga farkon gasar zuwa wasannin mako na 23 da kuma 24 da ƙungiyoyi suka fafata a wannan gasa ta bana an ba da katin gargaɗi sama da 1,136 sannan kuma aka ba da sama da hamsin na kura. Wani abu da ya ɗaura kan masu bibiyar harkar gasar shine yadda a wasanni biyar na mako na 24 da aka buga tsakanin ranakun juma'a da ta gabata zuwa Asabar an ba da katin gargaɗi har 36 da kuma na kora hudu. Domin jin yadda masana ke kallon salon alƙalanci a wannan gasa dai muka tuntuɓi Umar Sama'ila Gumau. Wannan gasa a bana ta zo da sarƙaƙiya matuƙa musamman bangaren alkalancin wasa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta rubuta wa gasar ta La Liga a hukumance saboda tana ƙalubalantar yadda alƙalan wasa ke jagorancin wasanninta inda suka nuna karar cewa alƙalan wasan ba sa tare da su to irin wannan suka gaskiya ya yi yawa ba ma a kan ita real madrid din ba ƙungiyoyi da yawa su kansu a bana sun yi ta sukan alƙalan wasa to a wannan mako dai da aka fafata mun ga a wasanni biyar an ba da katin kura wato jan kati kenan hudu inda aka ba da katin gargaɗi guda talatin da shida a mako guda kawai na gasar ta da liga wanda wannan abu ne da yake zuwa da ɗaura kai matuka ganin cewa ita wannan gasa gasa ce da take da ɗimbin mabiya a duniya to amma idan muka duba yadda alƙalancin wasan yake tafiya a bana abu ne da ya kamata duk mai bibiyan harkan wasanni a la liga ya zama cikin rudani saboda yadda alƙalan wasan suke yanke hukunci a baya bayan mun ga tuhumar da ake barcelona kan jose maria Grera, bincike dai bai kai karshe ba kwai tuhuma-tuhuma akan yadda barcelona take samun wato bayanai kan alkalan wasa kafin ma yi wanda ya saba wa dokokin la liga a baya-baya kuwa mun ji inda wani alkalin wasa a can ƙasar ta spaniya wanda bayan ya gama aiki ya fito ya faɗa ƙararra cewa akan zaunar da su kafin fara kaka a ɗauki wani ɓangare na real madrid a ce su taimaka musu a wasanni duka waɗannan ƙungiyoyi ana ganin kowannensu na zargin 'yan uwansu abokan hamayyarsu da zargin samun taimako a ɓangaren alkalancin wasa. Koya masu bibiyar wannan gasa ta laliga suke kallon wannan salo na alkalanci? To sunana Jamilu Sa'adu daga nan Kaduna, Najeriya. eh to ai duk wanda yake kallon wasannin La Liga ya san cewa a cikin manyan league da ake bugawa na duniya to gaskiyar magana refs din Spain su ne aka lura da suna da yawan ba da jan kati sai sa an ka lura ko Champions League da sauran wasannin duniya za gaba a cika kawo eh, refs daga Spanish ba ko a World Cup da ya gabata in ba ku manta ba daga cikin refs din da aka kora aka ce su koma saboda yanayin hura washin su gaskiya akwai refs din Spain a ciki sunana Musa Isiyaku wanda aka fi sani da Gwambawa wannan musamman kashe 'yan wasa ne da kuma kashe wasanni a musamman la liga na daga cikin wasa na duniya to sunana bashir bara'u gaskiya mu dai wannan league ana san shi dai a duniya amma gaskiya yanayin wurin da referees suke yi a yanzu gaskiya ya sha bamban da na kowane league to kakan aka ci gaba da wannan abin a gasar la liga gaskiya wannan league sai dai mu ce lalawa ina wa sunana ibrahim salisu gaskiya wannan abin zai iya kawo babban nakasu a wannan lig da ake buga idan muka duba ƙididdiga za a iya gane cewa a gasar La Liga ne aka fi bada katin gargaɗi, fiye da gasar Premier League ɗin Ingila da aka bada katin gargaɗi 1,084 bayan buga wasannin mako na 25 a gasar Syria A ta ƙasar Italiya kuwa katin gargaɗi 932 ne aka bayar kacal. sai dai duk da karancin katin da aka samu a gasar Serie A ta kasar Italiya wanda aka samu na gasar Bundesliga kasar Jamus ya fi kasa domin kuwa kati 778 ne kacal aka bayar. To ko me ya bambanta gasar La Liga da sauran manyan lik-lik biyar na Turai? bari mu je ga aminu halilu tudun wada dan muka yi duba ga gasar la liga za mu ga bambancinta da sauran manyan gasa irin na nahiyar turai guda biyar wato kamar irin gasa ta premier da ke kasar ingila da kuma ta serie a da ke kasar italiya da jamus wato bundesliga ko kuma ta kasar faransa yanayin buga ita kanta gasar sauran gasar manya guda biyar na nahiyar turan idan ka kalle su za ka ga musamman ita kasar italiya ta yi ƙaurin suna wajen 'yan baya gogaggu yin wata ƙetar ko kuma yin wani abu makamancin duka ko kuma abin da ake kallon zai ba da katin gargadi an saba ganin sa a gasar saboda haka ba komai ne yake sa ana yawan ba da kati na gargadi ba ko kuma na kora ba haka zalika bambancin gasar ta laliga. da kamar gasa ta firimiya ta ingila ita ma tana da kusanci da yanayin yadda gasar italiya take akwai manyan zakakwararrun 'yan wasa da kuma yanayin yadda ake takun salon buga wasan kowa karfinsa ya kwace shi da sauransu idan kuma kai duba da gasar bundesliga zuwa ita ta kasar faransa kuma wato liguwa kamar gasar ta liguwa a kasar faransa sun yi kaurin suna wajen samar da tsakakurarin 'yan baya da 'yan wasa na tsakiya wato da ake kira defensive midfield sun yi kaurin suna wajen kwakula bal ko kwatatta ko kuma dakila wasa wanda shi ma za ka ga duk wannan kamar amintaccen salo ne a gasa irin ta faransa wanda ba kasafai yakan jawo a bada katin gargadi ba don dan wasa ya yi irin wannan sabanin kamar ita gasar laligan abin yake kawo yawan bada da katin ita gasa ce da aka saba da salon taɓa wasa kuma ba ta fi tara 'yan wasa wanda suke masu wannan salo kamar yadda na lissafa ma na sauran gasa so da zarar an ɗan gwada karfi ko kuma wani yanayi na wasa da ya dan sami kalubale nan da nan alkalan wasan su zaka ga suna yawan ba da kati na gargadi ko kuma na kora sai kuma salo na gogewa shi kansa na alkalan wasan wanda idan kai duba da yanayin alkalan wasan da sauran na kasashen zaka ga suna dan cizawa a turza dan dau lokaci kamun su iya bada kati na gargadi ko na kora sabanin na ita kasar ta andalus wato la liga spain din kenan wanda su da zarar kawai kamar jira ma daman suke yi da an tashi kawai sai a cire wannan kati na gargadi a bayar da shi nan da nan wani abu da ya dauki hankalin masoya kwallon kafa a wasannin la Bundesliga da aka yi a ƙarshen mako shine katin koren da aka baiwa Jude Bellingham dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a karawar da suka yi da Osasuna. Inda alƙalin wasa ya zargi dan wasan da zaginsa zargin da tuni Bellingham ɗin ya karyata. kuma ya ce bai yi amfani da kalmar nan ta effort kamar yadda ake kiranta a turance ba wacce alƙalin wasa ya ce ya yi amfani da ita. Domin sanin ita wannan kalma da kuma yadda ake ɗaukanta a ƙwallon kafa bari in sake mai da ku ga umar sama'ila gumau to shin wata kalma ce shi alkalin wasan jose luis munera ya zargi jude bellingham ɗan ƙasar ingila da furtawa daga bakin shi ya zargi jude bellingham da yin amfani da kalma mai amfani da fa wanda ita wannan kalma a duk yanda ka furta ta harkan wasanni eh, kalma ce da ake ga kamar ta wa alƙalan wasa to amma akwai bambancin harshe wanda har yanzu shine abin da aka kasa samun daidaituwan shi kai tsaye a harkan wasan ƙwallon kafa to akan samu eh, rashin jituwa ko kuma rashin fahimta a lokacin da eh, turawa masu yin harshen turanci suke fitar da wani kalma saboda a gasar premier ingila alƙalin wasa zai yanke hukunci ko kuma ya maka abin da ba daidai ba za ka yi amfani da wannan kalma ta fa ka ce bai kyauta ba amma ba kana nuni akan shi wannan kalma ta fa ita ce kalmar da kake jefa alƙalin wasan ba shi Jude Bellingham ya musanta cewa ya amfani da wannan kalma a kan zagi na shi wannan alkalin wasa Jose Luis Munera shi kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din Carlo Ancelotti shi kanshi ya tabbatar da cewa Jude Bellingham ya furta wannan kalma ta fa, amma ba yi ta a matsayin zagi ba ne. Masana harkar wasan ƙwallon ƙafa dai na ganin alkalanci a matsayin tubalin inganta gasa wanda wasu ke ganin ta nan ne ake ƙara inganta gasa kuma ta nan ne